dangane da haka sai hukumar ta usaid ta zaɓi wasu cibiyoyin ilimi a jihohin biyu domin shawo kan matsalar inda a jihar bauchi aka zaɓi kwalejin ilimi ta adamu ta bawa balewa da ke garin kangere domin guda da shirin da za a horar da malamai kan dabarun koyarwa za su je su koya wa malaman makarantun firamare game da sabbin hanyoyin koyar da yaran a tattaunawa da shi shugaban kwalejin ilimi na adamu ta bawa balewa haske kan batun. Wani gudunmawa ne daga USAID sun zo a arewacin Najeriya ne domin su gwada ilimi martaba sa primary school sai suka ɗauki bauchi a matsayin misali to binciken sai nuna musu kashi takwas da cikin ɗari ne kawai suka yi karatu da rubutu so da sai suka karkatar da akalin taimakon su zuwa cewa to a da mata su me ya yasa ba za su nusar da mutane arewa yan primary school wajen iya karatu da rubutu ba jami'in koyar da sabbin da firamare da ke gudana a kwalejin Adamu ta Bawa Bulewa, Malam Aminu shayabu Babas ya yi karin bayani kan shirin da ake fatan zai samar da yanayin da zai inganta ilimin yaran firamare a jihar Bauchi. Babu shakka ba za a samu abin da ake so nan gaba cikin rayuwa ba idan ilimin yaro karami a yanzu bai samu inganci ba to ya za a yi nan gaba ya zama a rayuwa taimaki wani. To nan ne ya sa ya an karar da su suka ce to kun su riga da gudumawa ita training din malamai kawai akan sabon da ba su takara karya ba ƙara su haɗa kai da hukumomin ilimi na jihohi guda biyu wato Bauchi da Sokoto domin su kai za su taimaka wa ƴan ƙananan yara wa ƴaƴan talakawa ne kamana wanda ba su da damar zuwa makarantun kuɗi don a ba su taimakon da ya dace to sun fara wannan program ta yadda suka fara haɗa kai da hukumar manhaja wanda take kula da manhajan ilimi ta kananan yara a wanda ke abuja wato ndrdc suka yi zama da su suka gano irin taimakon da ya kamata a yi a cikin shi kansa manhajan karatu a saka wato darasa irin na karantarwa na koyon karatu da kuma rubutu wannan bocin sanata bala abdulkadir muhammad kauran boci ya yi bayani a gwamnatance dangane da matakan da za a ɗauka don inganta matsayin ilimi a jihar bauchi ilimi muna da ɗalibai miliyan ɗaya da dubu ɗari uku wanda ba sa da azuzuwan da za su yi shiga dole ne mu gina su muna so cikin shekara guda muka cewa mu yi a fili za mu ci gaba da irin wannan aiki wanda zai kasance nan da shekara hudu ta barbarewan ilimi za mu gyara shi za mu gina gidajen malaman makaranta